Ah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ah, masu kalam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Um, har kullum da yau ma na ƙara dawowa da bayani akan fatan layan da ma'asasatin shahada take bukata um, kasantuwa yanzu sallah kwanaki ya rage mana zuwa ga sallan idi sallan layya kenan ma'asasatin shahada tana bukatan fatan layya da yan uwa suka yi layya da kowa ma duk waye layya ma'asasatin shahada tana bukatan wannan fatan layya amma baka da fatan layan da zaka ba wa ma'asasatu shahada zaka iya cire kuɗi ka je ka nema ka siya ka kawo ma'asasatu shahada fatan da ake so ka kawo ba wai kuɗin zaka kawo ma'asasa ka ce a sai fatan layyan ba sannan kuma idan har an samar da fatan layya maybe ranar da ka samu ba za ka samu daman kawo shi ga inda ya dace ba za a iya aji za ka iya ajiye shi a wurinka ka sa mishi gishiri saboda kada ya lalace ka kai shi inda ya dace ba a wannan rana da ka samu fatan layan da zaka kai shi ga mu'assasatu shahada zaka iya manejin din shi da kanka a gida saboda gudun kada ya lalace zaka shishshimfiɗa shi ɗaya bayan ɗaya sannan duk a zuba mishi gishiri da yawa a kai yana hana shi lalacewa sannan kuma kar ya zama an kulle shi a cikin leda ko buhu a bar shi ya sha iska har zuwa lokacin da Allah zai ba da iko a kai shi zuwa ga mu'assasatu shahada din muna fatan yan uwa maza da mata yara da manya matasa kowa da kowa Allah ya ba mu ikon kai wannan fatan layyan in ba mu samu fatan layyan ba ba za mu rasa kuɗin da za mu sai fatan layyan mu kai shiga mu'assasatun shahada ba um, sannan kuma ga waɗanda suke ba ma almajiran Sayyid Ibrahim Yakub alzakzake ba inda har mutum yana da niyya ganin ya taimaka tallafawa iyalan shahidan nan da fatan layyan da ya yi ba koda baka samu baka san inda zaka samu wani wakili na ta shahada ba ga namba nan mun sa a sama zaka iya kira duk inda kake kuma insha Allah za a zo a anshi wannan fatan layya